is the voice of America. The following program is in Hausa. nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan yake gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a hantsin nan. Ni na ɗauka ma kaman da wasa ake sai na zo na ga kwatsam INEC sun fitar da suna babu suna na a ciki. Amma zungina yau shine dan takarar sanata. Dr. Aliyu Idihon shine dan takarar sanata kuma a rana ɗaya muka tsaya zaɓe nan na PDP kuma aka ce yau ba ni ne dan takara ba ai gwamna balangla ne takara. barista ahmed gula kenan kan rikici da yake yi da gwamnan jihar adama bala james ngilari kan kujerar majalisar dattijai muna da karin bayani bayan labaran duniya jimmai ali tana tafi da shirin rigakafi za ku saurari sharhin da wasu jaridun gane suka yi a makon nan sannan ku ji filin ra'ayi daga bakin mai shi da farko ga labaran duniya jama'a salamu alaikum masu ɗaukaka ƙara a sabiya sun ce sun cafke mutane takwas da ake zargi da hannu dumu-dumu a kisan kare dangi da aka yi a Srebrenica a shekarar 1995. Kisan kare dangin ne mafi muni a nahiyar Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Waɗanda aka kama ana zargin su da kashe 'yan Bosnia fiye da dubu ɗaya a rana guda a wani shagon da ake ajiyar kaya kusa da Srebrenica shekarar 1995 a yakin da bosnia da hafziniya suka fafata alƙaluma da aka tara sun nuna cewa musulmai dubu takwas maza da kuma yara maza aka hallaka a kashe-kashen da aka kwashe kwanaki goma sha ɗaya ana yi a watan yulin shekarar 1995 shaidun gani da ido sun faɗa jiya laraba ana an, an kama mutanen ne a wani samame da jami'an tsaro suka kai ana zargin mutanen da aka kama suna cikin 'yan sandan bosnia na musamman da ke kisan kare dangi a lokacin sun hada da waɗanda aka riga aka yi masu hukunci a kan laifin kisan kare dangin da suka aiwatar a kusa da nesa. rundunar sojin najeriya ta ce har yanzu bata san inda yan matan cibok fiye da metan da yan boko haram suka sace bara suke ba duk da cewa sun kwato garuruwa da dama daga hannun yan ta'addan hafsan sojin najeriya janar kenneth minima ya shaida manema labarai cewa sojoji suna cikiyar 'yan matan daga garuruwan da suka kwato amma ya ce duk waɗanda suka yi wa tambayoyi kan 'yan matan ba sa faɗa musu ko sun taba zama a garuruwan su kafin a wuce gaba da su yan boko haram sun sace yan matan ne daga makantar gwamnatin ta sakandare da ke garin chibok ranar 14 ga watan afrilun shekara ta 2014 kusan shekara ɗaya kenan yanzu sace yan matan ya sa kasashen duniya da dama suka yi tar da kungiyar tare da zargin gwamnatin najeriya da kasa kare lafiyar yan matan a makarantarsu janar minima ya ce har yanzu yan boko haram suna rike da kananan hukumomi uku a jihar borno yayin da aka kakkaɓe su daga jihohin yobe da kuma adamawa ya yi hasashen cewa nan ba da dadewa ba sojoji za su kwato sauran kananan hukumomin uku waɗanda suka rage su ne gwaza kalabaldi da kuma abadam da aka tambaye shi ko za a iya gudanar da zaɓe a garuruwan da suka kwato sai ce ya bar wa hukumar zaɓe yanke hukunci kan haka yan najeriya dai na kyauta zaton za su soma zaɓe ranar 28 ga wannan wata an ɗage zaɓen ne a watan jiya sabida tashin tashinar da ke faruwa a arewa maso gabashin najeriya inda ƙungiyar ta boko haram take da ƙarfi to kada dai a shafa labaran na zuwa maku ne da kanan sashen hausa na murar amurka daga birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun bude wa mutanen da ke yawon bude ido a wuta jiya laraba a kasar tunisia suka kashe 21 yawancinsu 'yan kasashen waje firayim minister kasar habib esid ya ce 'yan bindigan su biyu ne sanye da kaya irin na sojoji suka dinga bin masu yawon bude ido da ke cikin ginin da ake aje kayan tarihi da ake kira national bardo museum a tunis babban birnin kasar. bayan sun kashe na kashewa sun yi garkuwa da wasu duk maharban biyu sun rasa rayukansu yayin da 'yan sandan kasar suka farmasu kana suka kubutar da waɗanda suka yi garkuwa da su to amma mahukuntar ƙasar sun ce suna bincike domin ana da zaton cikin wasu ƙungiyoyin 'yan ta'ada uku watakila ɗayansu na ya shirya kai harin ko kuma tare da haɗin kan wasu cikinsu har wa yau ba iya tantance su wane ne 'yan bindigan ba yayin da ya kira taron manema labarai prime minister kasar habib asid ya ce 'yan yawon bude ido goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu mutanen sun hada da 'yan kasashen jamus italiya poland da spain akwai kuma 'yan tunisia biyu cikinsu banda, banda su akwai akalla mutane 24 da suka jikata a talabijin kasar ya nuna 'yan yawon bude ido tsoffi da yara suna gudu zuwa tudun na tsira inda jami'an tsaron kasar suke wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida ya ce akalla mutane ɗari ne suke cikin ginin yayin da 'yan bindiga suka kai hari a cikin jawabin da shugaban kasar beji kaidi esepsi ya yi wa jama'ar kasarsa ta kafar talabijin ya ce ina son 'yan tunisia su sani muna yaƙi da ta'addanci kuma 'yan tsiraru ba za su razana mu ba in ji shugaban ƙasar labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc madalla tsohon mai baiwa shugaba Goodluck Jonathan shawara na Najeriya kan harkokin siyasa Ahmed Gulak ya ce ya garzaya kotu domin neman kuliya ta kwato masa hakkinsa da ya ce kusan kwace gwamna Angilari ya yi masa. Ni na ɗauka ma kamar da wasa ake. sai na zo na ga kwatsam inec sun fitar da suna babu suna na a ciki amma zungina yau sanata zungina shine dan takarar sanata adamawa ta kudu dr aliyu idihon shine dan takarar sanata a adamawa ta tsakiya kuma a rana ɗaya muka tsaya zaɓe nan na pdp sun zo sun ba da sakamako kuma aka ce yau ba ni ne dan takara ba ai gwamna balangla ne takara to ai alal misali abu ne ko da ka sinti a kasa ana bukatan ka yi cigiya na waye wannan kaya bale mutum da kai ka san mai kaya ka ɗauka ka ce naka to wannan ai sai in kwatanta shi da barawo dalilin haka na yi maza-maza na tafi kotu na ce kotu ta kwato mini hakkina Ahmad Gulak abinda ake duba duk kun taru kun marawa shi Nuhu Ribado baya zama dan takarar ku na gwamna shi kuma gwamna Ingilari ya an bashi hakuri shi yasa kila ba wai hakuri aka bashi ba ya fadi zabe zaka ci. takarar da ya tsaya da Nuhu Ribado ai ya samu kuri'a kuri'an shi 26 na Nuhu Ribado 628 na Ahmed Modibo 30 na injiniya Marcus Gundiri 36 ba wai an bashi hakuri ba faduwa zabe yayi ai duk wanda ya kai mishi wannan cewa yayi hakuri ya karba wannan sanata ma ya san cewa yaudaransa aka yi wato da nake duba da yake an ga kamar yadda ka yi wa pdp aiki a tarayya kamar duk wani abu da aka yi ka ga zai kawo pdp illa za ka janye kai kai hakuri, watakila za a samu wani a gaba eh. shin baka gani ya kamata ka bar wa eh. shi bala ingilari wannan mukami don a zauna lafiya a ah, magana zaman lafiya ai ana zaman lafiya ai balanglar din in ya tabbata da pdp yake yi sai ya je pdp amma abin da nake faɗa ya san cewa wannan abun ba nashi ba ne bai nema ba da a ce ya nema mu nema tare da shi zan ce to ai zan hakura tunda shi ne gwamna sai ya hakura tunda ya nemi sanata kai da ya fito ma zai nemi sanata insha Allah ni ba zan fita neman sanata ba don zan ce a wannan tunda yana gwamna kuma ya bar neman gwamna yana neman sanata ba zan nema sai mu mara masa baya amma wannan abun bai nema ba bai saya fom ba bai screening ba bai taya zaben sanata ba zaben gwamna ya tsaya ya tashi kawai ai ko da an ce maka ya hakuri da tiket na sanata ai sai ya ce da mai hankali ne da mai basira ne da wanda ya san ya kamata ai sai ya ce a'a kar ku haɗa ni faɗa da kanina tunda shi ya fita yana neman sanata zan yi aiki in mun ci zaɓe in akwai abin da za a yi mini nan gaba ai gaba tana da yawa ga mai hankali kenan amma kawai sai ya cafki abin da ba nashi ba wannan ai ba magana in yi hakuri ba shi dai ya yi hakuri ya ci girma ba nashi ba ne ba tuwa ma ya yi ba abu ne na wani ya karba ya bar kayan mutane. Guguwa ta siyasa bana ta na tarnaki. Ta ya matsarin gunan kara ta ci da alhaki. Waye garin marashi haske za ya zabe waki. Ban take gaskiya ba hili ka kariya. Kwalin kuriya na gwamna samun ka Nan da wasu ƴan mintoci za mu kawo muku shirin rigakafi na Jummai Ali kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da Kabiru Classic. yau ga sabon gani mu duba shi da jinkiri tishewa ta wuce da hancin ka ba gobiri shakar iska alhaji barkar ka da kokari girman kai ya hana a saya shi da kariya kwalin kuriya na gwamna samun gadon ka biyar dare zama ba da gaskiya wali ka fito da rana don baka da karkiya balangan di kwazon wani don baya da godiya mai labu ga ido ka saba daga dauniya kwalin kurya na gwamna samun ka yanzu karfe biyu da kusan minti goma sha ɗaya ko kuma karfe uku za ce ne ko karfe uku da kusan minti goma sha ɗaya na dare sashen hausa na murya amurka ke magana ga jimma ali da shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya iyaye sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka ga nasiru yakubu birnin yaro da bayanin irin tanadin da wakilan sashen hausa suka yi wa wannan fili a yau hajiya jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi Hukumomi a jihar Bauchi sun ƙarfafa wa iyaye da shugabannin al'umma ƙwarin gwiwa wajen miƙa yara domin yi musu rigakafin yau da kullum, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. A ƙoƙarin hukumomi da gwamnati ta ganin an kawar da cutar shan ina a jiha ya sa gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya Guda ya ja hankalin iyaye da masu unguwa da su tashi su ba da gudumawarsu su tabbata kowane mai gida da aka yi haihuwa ya wa jariri rigakafi na yau da kullum. muna iya gwagwarin ƙoƙarinmu don mu tabbatar da cewa mu kawar da wannan ciwon da ake kira shan inna kuma ya zama mana wajibi an kawar da wannan cutan duk a duniya sai dai mu muka rage kuma bai kamata a ce muna da magani allah ya bamu magani mu bar 'ya'yanmu a wannan irin wannan ciwo ya kama su ba kuma muna roƙon allah ya kawar mutu da wannan ciwo mu kuma allah ya bamu iko mu ci gaba da samun musu wannan magani kuma iyaye lalle lalle su tabbatar da cewa in aka haifi yaro an ba shi wannan rigakafi don in bai ba shi rigakafin nan ba astagfirullah har ciwon nan ya kama shi to yana da haƙƙi kuma malamanmu da kuma shugabanninmu na gargajiya ya kamata su tabbatar da cewa kowane anguwa aka yi haihuwa to su tabbatar da cewa sun tambayi baban an yi ma yaran na rigakafi ko ba a yi ba to wannan shine ya kamata mu rike a rike juna hakan ne za mu ji daɗin zaman duniya amma ba wai hakan nan muna da magungunawa da za su kashe mana cututtuka da suke nakasa 'ya'yanmu a ce muna ji muna gani muna barin su ku kuma mata allah ya muku albarka don allah ko wanda kuke kawo 'ya'yanku suna ana samu wannan rigakafin ku tabbatar da cewa kuna faɗakar da sauran mata kuma kuna shiga gidan rediyo kuna magana akan wannan mugun ciwo allah ya taimake mu allah kuma ya ba mu sa'a kamar yadda kuka sani da muka soma wannan aikin wajen shekara uku da suka shige mun kashe ciwon gaba daya a kasar bauchi an yi shekara biyu babu wani da ya samu wannan ciwo. sai kwanakin bayan nan ana muna tsammani daga kasa daga daga states na borders dinmu akwai wanda suka shigo wanda suke da wannan cuta har aka zo aka same mu amma mu tabbatar da cewa wannan ciwon mun ci gaba da yin wannan rigakafi don mu kawar da shi daga ƙasanmu don mu su girma cikin lafiya. Gwamnan jihar Bauchi kenan Malam Isa yi Guda Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Girbo, a jihar Niger kuwa an shirya wa 'yan jaridu taron wayar da kansu ne game da cutar shan inna. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da ƙarin bayani. Makasudin wannan taro dai shine sanar da 'yan jaridun cewa su ci gaba da faɗakarwa game da wannan matsayi da aka kawo a yanzu na dab da gamawa da cutar ta shan inna a duniya. Hukumar lafiya ta duniya ne tare da ma'aikatar lafiya matakin farko a jihar Niger suka shirya wannan taron. Muhammad Ibrahim babban jami'i ne a shirin kuma ya gabatar da kasida a taron. To babban saƙon da muka sanar da 'yan jaridu shine a abin da ya shafi faɗakarwa akan yaƙi da sashe inda an kawo ƙarshe ana son a ƙare da ita. Ba da bayan wannan abin da ake bukata shine jita-jita da mutane ke yaɗawa kan yaƙi da ake da cutar. Muna bukatar 'yan jarida su taimaka su wayar da kan al'umma akan wannan. Sannan an yi magana kuma akan abin da ya shahi sabon allura a vaccine da ta zo ake kira ipv da hausa shine watan maimakon polio na ɗige yanzu za a rinka yin allura ne a asibiti da ake yi a mako-mako to koyaya 'yan jaridun suka kalli wannan taro ga abinda wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron ke cewa ni sunana muhammadu sule ina from this line eh mulai na gasu da bayani da aka mana a wannan wurin ga don ya daɗa waye mana da kai a kan maganan cututtukan da ke faruwa kuma na yi farin ciki da ake gaya mana cewa maganan ga zai zai ga karshe kwanakwanan nan ba da dadewa ba wannan mun gamsu da wannan kuma za mu daɗa yaɗawa cewa an zo ƙarshen magana ɗin in allah ya yarda sunana muhammad ahmad ibrahim ina aiki ne da gidan rediyon hamada da kuma jaridar aminiya babban abin da na fahimta shine ana neman ne mu taimaka domin a fidda najeriya daga jerin kasashen da cutar shan inna take kasance barazana a kanta yankin arewacin najeriya dai nan ne aka fi fama da matsalar cutar ta shan inna shugaban kungiyar gwamnoni 19 da ke yankin dr ma'azu babangida aliyu na jihar niger ga abin da yake cewa muka zo shekara uku najeriya baki daya an ba muna fata ba za a sake da za a koma can ba Masana harkar lafiyar dai sun ce sabon tsarin rigakafin polion na yin allura a maimakon digawa a bakin yaran wani sabon ci gaba ne a tsarin rigakafin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaishe da Nasir Batsari, yanzu kuwa sai a dakaci in kunne ya ji to gangan jiki ta tsira. Sanu, sanu, malam, malam dai, kana jefa yadda da yarinyar nan take ta nishi hmm? la sawai wai to to ni yanzu ake so ne ne yarinyar nan saboda Allah to ko dai irin cututtukan nan ne guda shida eh? ko irin cututtukan nan ne ne guda shida wanda ake kira polio Polio kama ta a Allah na wannan zance ke ma dai ba wata polio zazzabi ne kawai yake damunta malam haka dan yara ma fa ya soma ka ki ka yadda a yi masa wannan polio gashi na kafa tsakanin naɗe malam har yanzu ba kai hankali ba da da hmm? magana kike wallahi tallahi yaushe za a yi ta magana kwaya ɗaya Allah ya saukar da abu ki rika cewa wai wata polio polio nan babu ita haba to ya ma za ka ce babu ita gashi nan muna ji muna gani malam har yanzu kana cikin jahilci ko ina ana zuwa ana yi dan yaro dan yaro ya ka yi wa sauri Ina nufin sai kin kira kin sake nuna min shikenan ko ko to malam ba dole in sake nuna maka ba kada a yi mana biyu ga dan yara ga ita ma ta fara nishi shi ma fa da haka ya fara ai dole in sake nuna maka kada mu samu guragu guda biyu gani baba a'a ni ba ni na kira ka ba amma tunda dai ta kira ka hmm. zan baka umarni ne na ka je ka maza maza kai sauri da Allah ka je ka kira min mai kemis din nan ya duba yarinyar nan to baba da wani kafa zan yi sauri bayan kuma kafa ka san ɗaya ta shanye Eh, sauki to lallaba hakan dai ka je ka kira min mai kemis ya zo ya duba ta malam kar a kira mai kemis mai kemis fa malam ba likita bane kuma kemis ba asibiti bane kamata yi mu dauke ta a tafi asibiti likita i duba ta idan polio ce ya ba ta ni ba na son kina zancen polio nan a gidana babu polio amma malam ba gashi ba ka samu dan yaro ni dai baba dai da za ka taimaka ka ce ceci rayuwar wannan kanwatawa kada abin da ya same ni ita ma ya same ta saboda ka ga yadda kafa ta ta shanye sakamakon kuma rashin yi min wannan polio din da ka ki to ni dige digen ne ni ban yarda da shi ba kai kuma cutar ka daban irin tata daban ba za ka danganta cutar ka da irin tata ba wataƙila ita kawai zazzabin nan ne na malaria kurum to ai baba ni ma fa duk da haka na fara daga kai har uwar taka dai kun ci kana ci to ni dai ku tafi amma babu ni ni ba inda za ni alhamdulillah mu dai tun da ka yarda za mu tashi mu tafi kai ku ka sha zaman ka baba dan Allah dan annabi kai hakuri kani baba gani nake kamar mutuwa zan yi ai na ce ku tafi Allah ya sauwaje bari ni kuma in ce Allah ya hakan na je na kirawo mai mota nemo mai mota mutum sai kun dawo baba mun gode abin da ya sawwaka kenan a wannan fili a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai ali ke sake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shirin a huta lafiya gaida hajjajin mai da tawagarta a wani al'amari sai ikon Allah hadarin jirgi ne aka yi hadarin jirgin sama aka yi a Ghana amma babu wanda ya mutu a cikin jirgin ba ga baba kuma makeri Zan fara shirin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito wani hadarin jirgin sama inda jaridar take cewa wani helicopter ya dauko zinariya mallakar ma'aikatar haƙar zinari ta anglo gold ashanti daga garin obuasi a jihar ashanti zuwa birnin accra ya faɗi a wani gandun daji a jiya laraba a gundumar cim oda a jihar gabashin ghana jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa an yi awon arziki saboda jirgin bai fashe ba kuma babu wanda ya mutu a cikin mutane uku da ke cikin jirgin sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta rawaito cewa wata kungiyar matsin lamba ta alliance for accountable governance afak a takaice take kira da a attorney general kuma ministan shari'a marietta brew apia opon bisa dalilan wata tuhuma da ake mata cewa an lasa mata wani abu a cikin kuɗi na bashin shari'a wanda aka bai wa wani ɗan kasuwa alfred agbasi wayomi miliyan hamsin da ɗaya na sabon sidin ghana wanda ya zama cece kuce a cikin ƙasar jaridar da chronicle ta ce kungiyar da ta danganta wannan kira nata ne da wata wasi wasiƙa da shi ɗan kasuwar ya yi cewa kafin attorney general ta ɗaukaka ƙara ga kotu akan wannan shari'a ya kamata dai attorney general ta yi muramus akan mukaminta saboda tana cikin waɗanda suka ci wannan kuɗin don haka bai ga inda za ta bi ta tabbatar da gaskiya da adalci ba a cikin wannan shari'a jaridar da chronicle ta ce da yake jawabi a wurin wani taron 'yan jarida a nan birnin accra don yin tsokaci akan jawabi da bama Mai da shi ɗan kasuwar ya sako babban sakataren wannan kungiya ta matsin lamba ta afa arnold boatin ya ce wannan ɗaukaka ƙara ba zai tasiri ba muddin marietta brew apia opon ta ci gaba da riƙe mukaminta na attorney general a mako da ya gabata ne babban kotun birnin accra ya yi shari'a inda ya wanke alfred agbasi wayomi wanda ya tilasta attorney general ta sake ɗaukaka ƙara don ganin cewa an ja kunnen alfred agbasi wayomi akan wannan kuɗaɗen ita kuma jaridar Ghanaian Times ta bugo wani yunkuri ne da majalisar dokoki ta yi akan ganin an yi zaben wakilan ƙananan hukumomi inda ta kafa wani kwamiti na musamman wanda zai bullo da hanyoyin da za a bi a yi wannan zaben jaridar ta ce sai dai ba a bayyana muhimman abubuwa da kwamitin zai duba ba amma dai ana sa ran majalisar za ta tafka muhawara akan wannan batu kafin karshen wannan makon jaridar Ghanaian Times ta ce a ranar 27 ga watan Fabrairu ne kotun koli ta ƙasa ta soke zaɓen ƙananan hukumomin sakamakon wata ƙara da wani masunci Benjamin Ayimansa ya kai mata bayan hukumar zaɓe ta ƙi karɓan takardunsa na shiga takarar cewa ya makara. Don haka kotun kolin ta umarci hukumar zaɓen da ta sake baki ɗayan shirya zaɓen kuma ta amshi takardun duk 'yan takara wanda da farko aka ki karɓan takardun nasu saboda jinkiri. Idan muka leka jaridar Daily Guide, za mu ga ta yi sharhi ne akan zaben ƙasar Najeriya, inda ta yi kanun labarai mai cewa labarin Buhari da ya mamaye Ghana, inda 'yan Najeriya mazauna Ghana da suke nuna masa goyon bayan su don ya ceto kasar su ta Najeriya. Jaridar ta ce, shi ko shugaba Goodluck ma'anar sunansa nasara, yanzu nasarar tasa ta soma disashewa a bakin 'yan Ghana da ma 'yan Najeriya mazauna Ghana, wanda dukkaninsu na son canji ne a ƙasar ta Najeriya, kuma suna kira ga Janar Buhari da ya maran gaske, kada ya ba shugaban daman ci gaba da riƙe mulki da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma makiri sashen hausa na murya amerika a kira ghana lokaci ne da za ku ji kaɗan daga cikin rayo da kuka bari a akwatin saƙonni Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na zai Bala Kowa sabuwa zonin Kebbi shugaban muryar talaka na kasa ina son liƙa jaje na ga farfesa ango abdullahi shugaban ƙungiyar dattawan arewa saboda harin da sojoji sun haka mai na yunkurin halaka shi da fatan farfesa allah ki ƙara kare ta da haka jami'an tsaron najeriya bai kamata kuna mai da rayuwar 'yan najeriya tattar rayuwar naman daji ba kuna yi ma 'yan arewa kitan ɗaya ɗaya ɗauki ɗaya ɗaya kwanaki haka kun kawa farfesa ahmed falaki cikin gilla kusan walakanci to abin ya kai har da shahoran malamai irin su farfesa ango abdullahi su mustapha falaki ana so a halaka su da sauran wasu dattawan arewa to ku sani wallahi kifi na ganin ku bai ga kowa mun riga mun san duk yunkurin da kuka duk yunkurin da kuka kuma insha Allah zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar sai an yi shi kuma cikin zama lafiya da kwanciyar hankali saboda shugaba Allah ya riga ya zaɓi a gine in kuna so in ba ku so mu isa sai an namu aiki da farfe farfesa ango abdullahi mu yan najeriya musamman ma yan arewa mun yi bakin ciki da wanga abu da an kai ba salamu alaikum biyo mai magana umar musa ne ina yi wa farfesa ango abdullahi jihar da abin da ya same shi ina kuma yi masa addu'a allah ubangiji ya kare gaba da kuma kare mu gaba ɗin mu allah ubangiji ya tsare mu Assalam mai magana Umar Musa Lemo, kawo hukumar sandan jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Na gode. Assalamu alaikum sasha Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika siya cikin Najeriya. Duk duniya dambalan na gwamnati wani gwamnatin Najeriya. Duk duniya babu wawon gwamnati din gwamnatin Najeriya. Duk duniya babu jahilan gwamnati din gwamnatin Najeriya. Kun ba wawan su da kiki da shafinsu har yaya an sace ya'ya ɗari hudu da kantin wai a tashi da jirgi a cewa a gina makaranta to aljanu za a gina makaranta ko sun tsaye ko kuma dabbobi waɗanda aljina waɗanda ake yi wuyan makaranta an sace su to domin za a gina makaranta aikin banza marmakin kuma da an gaji wai a ce a samu jami'an an gwamnatin jihar maiduguri da sarakunan maiduguri a ba su hankali da abin da an kawo su a ba da shawara wai kawai an ce a ci gaba da aiki da wawanci mun tabbatar da wannan gwamnatin gwamnatin harkar al'umma ce wani da ba ta da al'umma ce muna fata kuma Allah ka kawo mana ƙarshen wannan gwamnati kun gani yan arewa don wani hausa ban ya kama su sai kun gama da Allah da hukumar Allah tun nan duniya ka da lahira Allah ka kama ku saboda ku ba da an kware bane kuma ku ba mutanen kirki bane duniya kuke so kuma za ku Allah da duba irin al'umma da ake ce arewa tattalin arzikin arewa ya lalace ya ragargaje da duba cibiyar kasuwanci na Kano yadda al'amarin ya kasance ku duba rubuli yadda abin ya kasance Allah ya isa da cibiyar arewa da cibiyar su da cibiyar arewa ne na BBC Allah ya isa mana gare su. a gurguje ga kanun labarai kafin mai sallama. Wani jirgin saman Amurka wanda ba shi da matuki ya kai hari kan kudancin kasar somaliya makon jiya. Harin ya yi sanadiyar hallaka wani shugaban kungiyar Al-Shabaab kamar yadda hadikwatar tsaron Amurka ta Pentagon da tabbatar. Pentagon ta ce wanda aka kashe mai suna Gerar ya yi wa kungiyar Al-Shabaab aikin leƙen asiri kuma shine Umar Obayisan harin da aka kai a shekarar 2013 a kan katafaren ginin shagunan da ke nairobi can kasar kenya To a gaishe ka da haka Allah ya kawo karshen shirin a wannan hantsin sai kuma can da la'asar za ku sake ji da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin Salihu Garba da Cuba Hero Dio ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye da ma injiniya Jim Haman da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.